alal misali a jihohin taraba da adamawa irin waɗannan jami'an tsaro musamman ma 'yan sanda da sojoji kan fatsaya ne akan babbar hanya kuma ba tare ma da fargaba ba sukan ko bayyana abin da suke bukata daga hannun matafiya batun da ko direbobi ma ke kokawa su dole sai ka basu wani abu mo especially ma kamar jami'an police na sas sai su ce in baka basu su ba dole sai dai ka faka a gefe ka basu takardar moto to ko da za ka bar takardar moto da lasin da sauran wayansu particulars in motar wannan za su ce dole sai dai ka basu su eh to wata rana sai su ce sai su ci ranka su kai ka ofis ka bada dubu goma wata rana yana kai dubu biyu ɗari biyar bayan da baya kasancewa ka ba domin ka samu su rilejin ka tafi lafiya so mukan iya bi hanya in muka zo a tare mu a ce mana mu kawo kuɗi in muka ce a yi haƙuri sai a ce mana ba zai yi ba ni akwai har sojan da ma taɓa samun bindiga a yi ya ce zai harbe in ban bada hamsin ba tukunna a cikin fasinja na wani ya cire 50 naira dauka ba don a lokacin ba ko wani kudi a jikina duk kudin jikina kare wani lokaci dai ba ma direbobi kawai ake tatsa ba a hada fasinjoji kamar yadda wannan direban ke tunawa da abin da ya faru da shi a gaba na a ido na din ma yakan yiwu akwai lokacin da sas na dauki foki wani bafulata ni dubu ɗaya biyar ne a jikinsa zan sauke shafan manga polis din ya tare babu dan sas na ya tare mu da ya tare mu yake ce mini a kan faka na bashi hamsin sai ce min faka na faka sai ya ga bafulatin a ciki sai fidda bafulatin nan sai ce ya caji bafulatin ne sai samu wuka a jikin bafulatin ne sai ce to bafulatin a samar ankwa a aji shi bayan but sai bafulatin nan sai ya rikice sai yake ce min yana gami da fulatancin taimaka mishi in sa baki akan a sake shi sai na same sai ce mishi daina jin tsoro in yana jin tsoro za su cutar da shi ne sai ba fulatin nan sai magana da su sai ce musu ga kudin da ke gurin sa last card pocket nashi dubu biyu ne sai shi wannan ɗan satsin sai sa hannu sai karbi dubu nan ya ce taimaka ya bar mishi 200 biyu don ya je ya nikan gari ne na so zai shiga daji zai hau kuɗin mashin ɗan satsin nan yace mishi ba zai bashi ba. Ba kasafai dai shugabannin kungiyar direbobi ka son yin magana kan wannan batu ba domin gudun abin da ka iya faruwa kamar yadda wannan da ke ma zama ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar direbobi a jihar Adama ke nogewa. Bangaren jami'an tsaro lallai wannan kuma abu ne wanda yake nan da an ya an san shi ruwan dare ne kusan anan. So muna gani dai insha Allah muna tattarewa kamar da ran A kullum jami'an tsaro kan nemi musanta zargin karɓar na goro ne da ake yi kamar yadda ji ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba David misal. A aya da Taraba tun tuni mun riga mun janye shingaye a kan hanya sannan kuma kullum kwamishina na 'yan sanda yana tabbatar da cewa ya galgan duk wanda suka yi aiki su tabbatar da cewa sun bi doka yanda ki inspector general ya riga ya umurce mu yi. Ah, to amma kuma direbobi yanzu haka sun koka misali idan ka je ran kasuwar ah, Mayo Lope eh, da kuma ran kasuwar Garba Cede da Dan Anacha da Matella da Iware zaka tada tamkar 'yan sanda ana zange kan sun mai da wajen wajen tatsa eh, me kuke kawo waɗannan abin da ke faruwa? Ai to ne, dalilin da ya samu rarraba lambobin mu ko da yauce a gidan rediyo mun sa a takardu cewa duk wanda aka same shi yana haka a mm. kira mu a ba mu inda suke a takaice muna nan da IGT monitoring unit kullum suna nan ana kira duk wanda aka same suna yin wannan kaga ce tare doka ne ba da ba ta lokaci ba za a gama wajen kuma za mu dauki mataki a kansu idan dai za a iya tunawa a cikin ma sha uku ne aka kori wani dan sanda sajan Chris Omoleze bayan wani mutum ya dauki hoton bidiyonsa yana kokarin karɓar na goro a filin saukan jiragen sama na Legas, wanda masana ke ganin muddin da yana son ko magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa sai ko an koma amfani da irin wannan salo ko da yake masana na magargadin cewa da hatsari Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya